da yake gabatar da jawabin shugaba muhammadu buhari ministan muhalli a najeriya suleiman hassan zarma ya fara ne da miƙa godiya wa allah subhanahu Wata'ala, sannan ya ce a yayin da nake miƙa saƙon taya murna ga dukkan waɗanda suka fafata a musabakar ina kira gare ku da ku tabbatar kun yi koyi da koyarwar addinin musulunci haɗin kai a tsakanin dukkan 'yan adam da kuma kyakkyawan ɗabi'a. By Mr. President, to deliver this address. All praises due to Allah subhanahu wa ta'ala. While congratulating all participants as winners, appeal to all to the clear message of the Quran that enjoins us to convey a sense of unity that not only includes Muslim, but unity that reaches out to humanity at large and moral purposefulness. sannan ya ce ina sake kira don tabbatar da cewa an gudanar da mu'amaloli cikin kwanciyar hankali don tabbatar da hada-hadar zaɓe cikin walwala da kuma zaman lafiya. Once again, I appeal for good conduct and actions that will ensure peaceful political campaigns and elections in the coming days. A nasa jawabin shugaban jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto, Farfesa Abdullahi Abdul Zuru ya yi bayanin makasudin shida musabakar da cewa hanya ce ta kulla abota a tsakanin 'yan ƙasa. Wannan gasa dama an shirya shi ne saboda na ɗaya allah wannan karatu zai tunasar da mu bisa ga duka abu ɗayan da ya kamata mu yi domin mu kusanci shi ubangiji kuma irin wannan da kaga an taru kaga jihohi guda 34 sun zo me yawa wannan yake nunawa shine mutane daga bangaren duka bangaren najeriya duk sun zo nan za a zamu abotaka za a san juna za a fahimci juna mai masaukin baki gwamnan jihar gombe alhaji bayan hassan dan kwambo ya yi fatan allah ya karbi badunmu sannan ya ci gaba da cewa muna fata da karatu da aka yi da duk ayyuka da aka yi na ibada ubangijin allah ya karba kuma a gwamnatance kamar yadda na faɗa muna shirya kowane lokaci domin mu tallafa wa irin wannan aikin ita kuma wannan yata da ta zo ta yi karatu da ya burge ina son ƙara bata gudumawa na naira miliyan ɗaya a ƙarshen musabakar waɗanda suka zamo gwarzaye a ɓangaren maza akwai tijjani muhammad dan baba daga jihar yobe sai kuma zainab muhammad paris daga jihar adamawa a ɓangaren mata ga abin da suke cewa da kuma ƙudurinsu na ganin sun yi nasara a musabakar kur'ani na duniya wanda za a gudanar a kasar saudiya a cikin wannan shekarar Mari abu na farko shine ina yi matukar yi ubangiji godiya da ya ba nasara kuma zan fara shiri na gaske da kuma zage wuya ga cewa in allah da kamar yadda na zamto dalibi na farko da ya fara kawo wa jihar ta yobe wannan gwarzon shekara ina so in zamto dalibi na biyu wanda zai kawo najeriya gwarzo a duniya baki da insha Allah. a gaskiya ina cikin farin ciki sosai farin cikin da ba zai iya misaltuwa ba kuma insha Allah zan yi kokari ko ta yaya da taimakon ubangiji gwamnati zai kokarin ga na fitar da kasa ta kunya kuma na fitar da da suka taimaka mini kunya su ma insha Allah Allahu la ilaha illa lahul asmaul husna Abdulwahab Muhammad Wira Amurka daga Bauchi a Najeriya